salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wa tawaffa bi sunnati ila yawm wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim sallama ثم كان صلى الله عليه وسلم sannan manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana sallama gefen daman sa assalamu alaikum wa rahmatullah hatta yura bayanin khaddi har ana ganin hasken kuncin shi na dama aka iya yi assalamu alaikum wa rahmatullah yi ana ganin hasken kuncin shi na dama ko kuma sannan yana sallama gefen hagun shi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 ya ƙara wa barakatu kana idza qala ayyamini assalamu alaikum wa rahmatullah ya kasance wato in ya faɗa a gefen dama a gefen dama idan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai kasara ahyanan ala qawlihi an yasari sai ya takaita wani lokaci sai ya takaita wani lokaci akan cewansa an yasari a gefen hagu a gefen hagu zai ce assalamu alaikum gefen damar ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah a gane ku sai kuma hagu zai ce assalamu alaikum kawai wa ahyanan sanya yusallimu taslimatan wahida wani lokaci ya kasance yana yin sallama daya akwai sanda Allah ke yin sallama daya assalamu alaikum assalamu alaikum kawai ke da kawo wajen eh bangaren fuskan shi kenan abinda wasu ke na sallama daya yana da asali kenan an gane wani ku hadisin da ya zo kan wannan matsala na sallama ɗaya kenan ya inganta an gane? ke da kawo wace wato ɓangaren fuskan shi zai sallama sallama ɗaya assalamu alaikum sannan su sai kalli ɓangaren fuskan shi haka la yamin ila shi ila shi kila aiman shi yana karkata kaɗan zuwa ɓangaren dama au kalilan ko yana karkata zuwa ɓangaren dama kaɗan ba yawa misali an gani yana sai ya fara yi ya sai ya fuskanci nan sana zai yi assalamu alaikum gani assalamu alaikum zai fuskanci dama zai fuskanci gaban shi sana zai yi salama haka ha zai yi guda daya na'am na'am ce wa kanu shiro da bi aidihim ila har ni yamin wato sun kasance suna ishara da hannayensu idan sun yi sallama suna ishara da hannayensu wato gefen dama an gefen hagu za su haka haka da suke haka sun kasance suna yin haka su sallallahu alaihi wa sallam sai Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ka suna yin haka kafin su yi sallama sai ka daga hannu irin wai an gidan da sallah kenan eh ma sha'anukum tushiruna bi aydikum ka anna wanda yake musu me sha'anukum kuke ishara da hannayenku anna aznamun khayrin shummas kai ka ce hannayen nan kaman ainihin bindi ne na ainihin dawaki kangararru ka ce bindi ne na dawaki kangararru kasan doki kangararru yana motsi da ainihin bindi shi to kamar haka suke yi a idan ɗayan zai sallama to ya waiwaya zuwa ga abokinsa wala kada ya ishara kada a lokacin da suka yi sallah tare da manzo sallah ya kuma ba su aikata haka ba ya riga ya gyara musu kukuran sun gane في رواية أتكوث رواية إنما يكفي أحدكم أن يبع أن يبع يده على فخذه كوي هنا إذا لا يمكن يدور أن ينسى كان شيء ينسى ثم يسلم على أخيه فنسي يسلم على دو أنسى من على يميني وشمالي وأن يسلم على وأن يجيب الجامع ثم وأن يجيب الحب وجوب السلام إيه أي كلام لا نعم وكان صلى الله عليه وسلم يقول ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato abin da ke halarta ka ai eh, abin da ke halarta sallah shine sallama a gani wato idan mutum yana sallah kabbaran harama yana haramta ta zai zama to duk abin da aka haramta duk abin da aka halarta a waje da zarar mutum ya yi kabbaran harama an haramta mai kamar magana ne ko cin abinci kaga idan mutum ba sallah yake ban halal ne ko amma da zarar ya fara sallah wato an haramta mai cin abinci an haramta mai magana sannan kuma da zarar an yi sallama an halarta wannan abin da aka haramta din an halarta mai zai iya yin magana zai iya cin abinci a gari hadisun rawazu sahahun hakim wa zahabi wa taqaddama bayanin bayanin hadisin ya gabata a cikin shafi na ثمانين بشدة إن شاء الله خاتمة نعم نعم خاتمة أنا أظهر إذا أني أقول ولي ما زي ما هذا دوان زي وعليكم السلام to ba an yi da yawa yawon su gwada su kaɗan ne sai al falikun sura a guda ɗaya da wani abu na da zama wani guda biyu na wasu na Eh. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum shikenan sai eh. wala wasu ko su suke inkarin ɗaya ɗin malkiya ba suke karin ɗaya ba malkiya na ba ɗaya suke yayi kada a cikin gudu eh. wanda yi wanci ya da ya ci abin da kai to ai za su ga wanda zai ɗayan kuwa? ai asalin wanda zai ɗayan ma yana nan shi wanda ya ce shi ɗayan zai yayi a kila sun saba matakan sa'ala biyu ba san cewa ba malikiya ba ne wannan biyun kasan jahilci amma ina da ai su malikiya abin da aka sani kenan ba ma ba ma salama guda biya malikiya yawwa to mu wannan shine mazhaban shi wanda ya cire shi in kuma sallama dai shi ma zai yi na'am sallama a kuna ga a kara ba bai tsara ba a ba wanda ya sa su su sun tsara ne kawai amma iya ce inda inda karanta da wanda za mu tsaya hmm? kamar ruwan lawo tabaraka wanda ta'ala na'am أو كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أما الآثار أما أثريها فهي كثيرة جدا سنة يوى سوسي أذكر منها اثنين زرع مشبير لشيء أثري رسيلوني أكان قياس الأول نمرقو استدلالهم رضي الله عنهم على خلافة أبي بكر الصديق وأتوقف هجرسو الله يتعالى مجيدا akan shugabanci Abu Bakar ne Siddiq radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam rabiya rabiya lis-salam to lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya yadda da shi ga sallah wa hiya imadatu alhali sallah shine cikin addini wa man rabiyahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dinina to duk wanda manzo Allah ya yarda da shi ga addinin mu wajaba an narzahu lid-dunyana ya zama to wajibi mu yarda da shi ga duniyar mu manzan Allah ya yi da abubakar ta ɓangaren addini shi ne sallah eh, duk wanda duk wanda annabi ya yarda da shi ga harkar sallah ya zan wajibi mai yarda da shi ga harkar mai harkar shugabanci yanar sallah lahira ne shugabanci kuma duniya ne kuka ji wani ko? na'am yace fa fi hazar hasan a cikin wannan asari ista'mala ista'mala Ali radiyallahu a wannan asari ya aiwatar da qiyasi kamar qata tawliyata Abi Bakr al-khilafa hakika yayi qiyasin nada Abubakar da shugabanci tawliyatu Rasul sallallahu alaihi wa sallam lahu imamatu salat akan nada wanda annabi ya masa sallallahu alaihi wa galibancin sallah tunda annabi ya nada shi galibancin sallah wanda shi ne lahira to mu ma za mu nada shi ga harkar duniya mu shi ne shugabanci na biyu kazalika ma jaa an yazo daga umar bin khattab Allah ya kara masa yarda fi a cikin wasiƙar sa ga abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu al-fahm bima al-fahm bima adla ilay wato kalizimci fahimta ilzamil fahm fahimta ga duk abin da ya bayyana gare ka ba wanda baya cikin ba baya cikin sunna sai ka amfani da mai fahimtar ka kuma kitul umur eh sannan sai yi kiyasan al'amura a lokacin nan kai amfani da fahimta yi kiyasi wa a al-amsal ka san abubuwan da suke iri daya wala shi ba da abubuwan da sai kama idan abubuwa iri daya ne kuma sun yi kama sai ka yi kiyasin shi da da dan uwansa kuma jona ko dama kiyasi ana yi ne an duba abubuwa sun yi kama da juna wancan abun akwai shi zamanin manzon Allah wannan kuma sabo ne wanda ya zo wannan zamanin amma ya yi kama da wancan wanda yake zamanin manzon sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan sai ayya sai ayi kiyasi ku gane ko yawwa thumma amil fi ma tara eh sannan sai ka dumfara a cikin abin da kake gani ila habbiha ila Allah zuwa ga wanda ya fi soyuwa zuwa ga Allah wa ashbahiha bil haqq da kuma abin da ya fi kama da gaskiya wa bi hadha al-asar ya amuru umar radiyallahu anhu aba musa a cikin wannan asar annabi yana umarta aba musa a umar yana umarta aba musa al-ash'ari radiyallahu anhu bi an yakisa al Umar. cewa ya yi kiyasan al'amura da abin da ya kamata ita hatta yudiha hukumar shari'a hatta ha. har sai ya ba ta hukunci na shari'a al-munasib wanda ya dace bina ala ala shari'a ala shabai baina ma ja'a an nasu fi wato gini akan kamanceceniya tsakanin abin da nasi ya zo a cikinsa da abin da nasi bai zo ba lakin yashbawul sakurai ne masu yawa suka babban sakurai ga shirin nan lakin yashtari kuma al-mansus alaihi fil illa sai dai yana tarayya tare da wanda aka yi nasi a gare shi a cikin illa ya yi tarayya tare da mai nasi a wajen illa sun yi kama sai a ba su hukunci iri ɗaya ma ƙara ba a yau za hukumu duk abin da ya kamanci wani abu za a ba shi hukunci da sun yi kama to sai a ba su hukunci wannan abin eh. nan kama ana rabbi ne ga mazhaban zahiriya masu cewa babu kiyasi na shida ne mazhaba na ibn hazm al'adulusi andalusi al-zahiri da malamin shi abu dawud al-zahiri بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم na uku qala ta'ala Allah da Allah ya ce wa illa lakum bahimatul anham illa ma yutla alaykum an halatta muku dabbobin gida sai dai abinda aka aka rubuta muku haramcin sa sai dai abinda aka rubuta muku haramcin sa ayyuhal mu'minun sayyidu wa antum muharram kada ku to masu halatta farauta alhali kuna aikin hajji a inda Allah ke cewa wai za halartu fasadu idan kun warware aikin hajji idan kun halarta wata mana idan kun warware aikin hajji kun gama ku yi farauta na yin cewa wajen jilala wajen jalala nan wajen lallai umarnin nan iza halaltu fasadu din nan fasadu din masrufu da hakikati an juya shi daga hakikanin sa na wajen zuwa ga halarci ko fasadu asali shi umarni ne ko umarni yana hukunta wajabci to lallai umarnin nan fasadu an juyar da shi daga ainihin hakikanin sa na wajabci zuwa ga halarci. yanzu halal ne a yi farauta bayan an gama aikin hajji ba dole ba ne بدليل أن هذا الأمر جاء بعد تحريم الصيد da dalilin cewa lalle wannan umarni ya zo bayan haramta farauta bayan da zarar mutum ya yi harama da hajji ko da zarar mutum ya yi harama da umra faraja hukumin sai ila ma qabla tahrim sai hukuncin farauta ya koma zuwa ga abin da ke qabla tahrim shi ne haramtawa asali farauta dawa mai da baro ta asalin shi halal ne da aka zuwa aikin hajji ba sai eh, ya haramta to da aka gama fa sai ya koma gidan shi da sai ungulu ta koma gidan da na tsamiya gano wannan mutum zai duba asali ne asali da ma farauta halal ne an zo aikin hajji an haramta ke nan wannan haramci wani dalili ya ka haramta aikin hajji to bayan an gama aikin hajji sai hukunci ya koma yadda yake da wannan umarnin fasadu yana nufin idan an gama aikin hajji ku yi farauta inda kuka saba a da kuna wannan kaman kaman zama ainihin kasuwanci ne asalin kasuwanci ne ne wa halal lahul bai'a wa harrama riba Allah ya halaka ya halaka shiriki ya haramta riba hmm? to bayan eh, an kira sallah ma sallar juma'a kira sallah da biyu kada sai sai shiriki ya zama haram ko ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ah fasau ila zikirillah wa zarul bai kasuwanci haram ne ina kira sallah to bayan an a irin sallar juma'a ba halal daga fa idza qudiyat as-salah fantashiru fil ard aw tawwi fadlillah kaga wannan kenan sannan asalin yin sallah ga mace ne yin sallah ga mace ne al'ada su kuma kakan mace mai al'ada a kakan mace asali gangan mace asali halal ne ko nisa'ukum harsun har fa'atu kuma an nashi'tum to da aka zo a da taro da ta samu hayar al'ada ba da al'ada ya zo mata sai zama haramun to bayan al'ada ya ɗauki ba goma halal in kuma inda yake da gari ya al'ada na mai mahi ƙulhuwa azan ba ta zirin ne za a firmaye wa za ta ƙara hukunna ta sai za ka da harna ba a tuhunna in a mara kumulla inda laha ya ta wazi kuma tola wannan shi ne al'amuru ba hazan ya udu ma kana tsawala wurudin hazan na mai ce ina ma haɗa dalilin sarfin fasfari ila zari wannan shine dalilin wato juyar da ainihin fasfari zuwa ga wannan zuwa ga halacci a yi ilimi ba ai zuwa ga halacci arrabiu an sha karatu usul fiqi ne kadan kadan ake yin shi don a fahimta na'am يقول إلى ما كان بالأبيض قبل ورود الهزل يقول إلى ما كان أول ورود الحذر إبليس الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الساء إدليس الشيخ نعم ثاني تدليس الشيخ نبي تدليس لما لميك وهو أن يذكر الراوي أو آه، نعم أن يذكر الراوي شيخه shine mai ruwaya ya ambaci malaminsa bi malam yashtahar bi malam bi inda na ya ambaci malaminsa bi malam shtahir bi inda na da abinda bai shahara da shi ba a wajen wa a wajen mutane ya ambaci malaminsa da abinda malamin bai shahara da shi ba a wajen mutane na suna misali kamar ce sunan sunan malamin Muhammad to shi zai ce me yake ce hadasani Muhammad sai ko ba a san shi da ba an san malamin da suna muhammad kun gane wannan ko to kaga anan yayi tadlisi yana so ne a wani waje sai ya rubuta sai ce hadasani muhammad a wani waje kuma sai ce hadasani tanko kila malamin na da wani suna kuma na daban an gane hadasani dan liti misali anan wajen sai a ce to hadisin ya samu shawahi hadisin ya zo ta hanya da hadisin guda ɗaya ne to sai gashi yanzu ya samu hanyoyi guda biyu hadisin ya zama hasan ligari ko sahih ligari saboda tadlisin da yayi sai ka ga musa sai ga masu ruwaya sun dauka cewa hadisi uku ne alhali hadisi ɗaya ne ku je ni yawwa yace alkunya ko alkunya ya ambace shi da alkunyan da bai shahara da shi ba ya fi shahara da da abul abbas sai kira shi abu aisha ko abu amina a gani to kaga ba a san shi da abu amina ba to a wani waje sai zai ce ce abu abbas a wani waje sai ce hadasani abu amina a wani waje sai kuma kira wani karamin dan wanda duk ba a bai shahara da wannan sunan ba sai a ɗaukar hadisai da yawa ne alhali zai ɗaya ne a wani kam eh a wani kam ko kuma laƙabi ko kuma a kira shi da lakabin da bai shahara da shi ba ko abin da ya kama da wannan ya ce wa mana an rafa bi wa man urifa eh ko abin da ya kama da wannan duk wanda aka san shi da tadlisi ba ga amintattu ba aka san yana tadlisi ba ga amintacce ba wato in san malamin ba amintacce ba ne sai ya ringa boye sunan shi na hakika sai ya kira wani sunan da ba za a gane shi ba ba a karban hadisi shi hatta yusarriha bis sama sai ya fito kurkuru ya ce haddasa ni in an san mutum mudallisi ne ba a karban hadisin shi sai ya bayyana da sama haddasa ni fulan ya fito dan mai tadlisi baya cewa haddasa ni sai an wani ko inna wani ala sai kawo inna ko ko ya ala fulan kun gane in an san mutum mudallis ne to ba a karban hadisin sai ya fito ya haddasa ni a gani kamar wannan ibn ishaq idan ya rubuto hadisi ya ce ya ce an kaza sace cito wannan tadlisi ne na ibn ishaq an gano ne amma in yi tasrihi bi a sace cito wanda yi tasrihi bi sama a wani waya, wata riwaya to tunda a wani waje ya yi tasrihi za ka ba hadisin kenan الثالث المرسل al نشد المرسل الخفي huwa ma rawahu rawi an mu'asir lawan shine abinda mai ruwaya ya ruwaito ga wanda ya zamani da shi mai ruwaya ya ruwaito hadisi ga wanda ya zamani da shi ba a san haduwa tsakaninsu ba kama ce yanzu a ce malam abdullahi sai ya ruwaito hadisi daga malam hukumi a shi kuma malam abdullahi bai hadu da shi ba amma zamanin su daya da akwai mutumin da yake da wannan sakacin sai ku yi zamani ɗaya da malami kuma malamin ya shahara ba san shi ba wai waye ma waye malam wani ne yi wa kawai a tv kawai ke ganin shi a tv kawai ke ganin shi a gani ka zuwa ka ga shi kayi zamani da malamin amma ba ka taɓa haɗuwa da shi ba sai muka ruwaito hadisi gare shi da an a gane ko oh. sai ka yi tafilin ka kawo an daga zai ce daga wani na'am na yi cewa laisa lahu minhu ijaza kuma ga shi ba shi da ijaza gare shi ko wujada bai samu ijaza daga malamin ba ko bai samu wujada ba bai wujada ya samu littafin malamin da rubutun malamin sai ce wajattu bi khatti fulan na samu hadisi da rubutun malam an gani ka san kowane mutum da irin rubutun da Allah ya mai abin mamaki kenan ga dan adam kowa da irin rubutun shi a gani ga shirin mutane mutane amma kowa iya rubutu za ga rubutu wannan ne wannan ko bai da ku? na'am ce bi lafzan boje mu da da da lafazi da lafafi wanda yake nuni akan kan shi wannan zai ruwaito hadisin ya yi zamani da malamin amma bai hadu da shi ba sai ruwaito hadisin da lafafin da ke nuni akan kamar sun hadu ka an kamar ya ce an wani sai karɓo kamar sun haɗu da wani sai ce ko kuma ƙala ƙala wani an fulani kuma ƙala fulani wannan lafazi gaba ɗaya ba su tadlili tana amfani da shi ba a haɗu da shi ba amma sai ya kawo lafazin da zai nuna kamar an haɗu na ba gariya ai ba kiran wannan gariya iya ce an fulani wane ya ce daga wani to ba ma wani ya gaya mai wani wanda ya hadu da shi ya gaya mai sai shi ya yanke wa wanda ya gaya mai wani ya gaya mai cewa malam wane ya ce to shi kuma yana so kamar ya dan kifar da mutane sai ya cire sunan wancan sai ce sai ya kira sunan malamin kamar shi ya ji daga malamin ya ciro sunan asalin wanda ya gaya mai magana ku gane? na? eh asalin wanda ya gaya mai hadisin Eh, shi ne mana wanda ya gaya mai hadisun ya cire shi ya dubarin malamin wanda ya gaya mai kuma gane ba kama ce kai da kamalu yanzu a ce kamalu ya gama da ba gobe sai ka ruwa hadisi da gare shi da ka zo sai ka cire kamalu sai ka ce sai ka dubari kai kai da kaji shi ma yayi zamani da ya yi zamanin malamin gobe eh akwai eh, akwai insali amma ka ba kowa zai gane ba sai babban malami tunda ai yayi zamani da shi tunda yayi zamani da shi abin da ake tunani suna yin zamani dai, akwai insali na da bi tarihi sosai kuwa ai duk dalibin hadisi ana bin tarihi shi da kyau ta inda duk wani abin da yayi za a gane abin da yi daidai da wani ba daidai ba wanda tun da ya fara karatu gaba ɗaya bai taɓa rabuwa da tudun wada ba bai san wani unguwa ban ba su gona ba tun da ya kace ana ka shi ba nan ya mutu to sai gashi ya zo yana so ya kawo ruwaya na unguwar sarki a ce ina ai bai bai taɓa zuwa unguwar sarki ba bai daga wannan magana wannan akwai akwai tarbiyya ne ko kuma a ce akwai irsali kafi kuma yanda ana yin haka ce ta babu kai da ya sha'arta haɗuwa ɗin ya magance wannan abin ya magance wannan abin shi ba musulun ya cire shi amma duk da shi musulun imamun nawa ya ce musulun duk da ya faɗi wannan amma a cikin littafin da babu inda aka san cewa ya aiki da ka'idan ka'idan shi na'am na ce yake fara zali imara wawe ibn majah misalin wannan abin da ibn majah ya ruwaito in tariki umar bin abdul aziz ta hanyar umar dan abdul aziz an ukuba ta bin amir daga ukuba bin amir radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce rahimallahu harith harith kurus Allah ya rahama ga ainihin kwamandan harisawa shugaban harisawa shugaban ainihin security a gani kama ce kwamishina na 'yan sanda kuma waye na da sojoji chief of staff chief of army staff Allah ya masa rahama an gani to da na umar lam lam yalqa al-ukba wato umar kaga an ce bin da rike Umar bin Abdulaziz shi kuma ya karɓo daga ba to tarihin da aka bincika Umar na Abdulaziz sun yi zamani da ba amma bai haɗu da shi ba sun yi zamani da shi amma bai haɗu da shi ba a gane ko eh qala abu al-hafiz muzdi fil asraf al-hafiz al-muzdi ya faɗi wannan magana a littafin sa al-asraf eh sharh al-ikhlas بيقولية ابن أسلمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلم رحمه الله وأنتو قول الذي ألا ينظر هما يشي متفق الخد فقط وضده مختلف فكش الكلام شيء متفق الخد فقط والذي ya daidai wajen rubutu kawai shakira wanda suka yi daidai wajen rubutu sun zama so mai mutalin wadda doki shi yansa shi ne mutalin wadda sun bambanta wajen rubutu fashal galat ka ji tsoron kuskure A za huwa isu misali ta fi ya kunin muhalli rai ma Allah wa fi tarihi da to ma wallafi yana cewa Allah ya masa rama a wajen tarihi na mai na mutalin da kuma mutalin cewa huwa allazi ittafaqa khaddan walakin law lafazan. lafzan shine wanda ya ittifaki wajen hadd wajen rubutu sai dai cewa ya saba wajen wajen lafazi misal abbas da ayyash abbas da ayyash kaga a wajen rubutu larabawa ba a sa wannan digon ka ta. Hmm. to irin in mutum ya gan shi kawai zai ga zai gani kawai duk ba digon wani zai kasa karanta zai ce abbas wa abbas to abbas ne da ayyash sai gogajen a wato su larabar suna iya karanta kayan su kun gane wani ko su da gashi nan kaddu din yayi daidai amma lafazin daban-daban lafazin abbas ayyash eh wa khayyat wa habban akwai khayyat da habbat khayyat habbat kun ga duk in an cire yawo din da babu din dama duk tsarin rubutun ɗaya ne amma kuma sun bambanta wajen lafarci wama ashbaha dhalik da abin da ya kama da wannan yani anna al-lafza fi tarkib al-kalma wahida wato abin nufi lalle lafazi a cikin tarkibin kalma daya a cikin tarkibin kalma guda ɗaya ne sai dai ya bambanta wajen furci wannan ana kiran shi mutalifan muktalifan wasu miya mutalifan shi kaɗai ba muktalifan muktalifan suna shi kenan a abbas da ayyash muktalifan lafuzan muktalifan khaddan da rubutu sun zama muktalifan wajen lafazi muktalifan an kira shi mutalifan linti lafihi kaddan an kira shi mutalifan saboda ya dace ga rubutu an kira shi muktalifan saboda ya saba ga rubutu mukhtalikun likhtilaf eh shi fi nafsi alwaqt shi ma ya bambanta likhtilafihi ainan saboda ya bambanta ga ainihin sa eh. uh, mutanen masu yawa ne a cikin al-muttafiq wal muftariq wal mutalib wal mukhtalif walakin al al-asma sai dai magana anan ga sunaye ne in kana mukhtalifa idan suna yin zama daban-daban fasan bihi mutalifan mutalifan abbas ayyash wa in kanat ah, muttafiqan idan sun yi ittifaqi fasan bihi muttafiqan muftariqan wa hada istilah wannan istilahi ne wa illa fil haqiqa fa inna kullu wahidin yu'tabaru muftariqan lalle kowanne ana lura da shi a matsayin mutalifan mutalifan wa mutalifan muktalifan lakin istilah al muhaddisin istilah istilah na muhaddis malaman hadisi al'amari ne wanda ba a jayayya a gare shi domin ana cewa la mushaha bil istila babu rowa ga istilahi zaka iya zaɓar kalma ka ce kaza kake nufi da shi shikenan ya zama istilahi kalmar abbas da ayyash za mu sanya su daga cikin mutalif da muktalif domin rubutun ɗaya ne yanayin rubutun ɗaya ne lakin fi nutq sai a wajen ya bambanta idan kana fa Allahu akbar ba eh to mu je wa kana abbas bihi ya zama to abbas ana kiran mutane biyu da suna abbas wannan zai kasance mutafikan wa me وعباس وعياش مسمى في الكمال واتو عباس عياش انا كلا متعني بيه شيني اذا فرق الاب عين غير متفق واتو سابان عين هي غير متفق ده مفترق والمختلف والمختلف ده متالي لكن اللفظ الاسمي يختلف سيدي لفظ ده سوران شي يا بنبنتا آه، والمتفق والمفترق لفظهما واحد متفق ده مفترق ده لفظه ده wal muktalif lafazin kuma muktalif shi muktalif da muktalif da muktalif lafazin daban-daban ne kun Thank you. Eh, wajen rubutu an bambanta kitaba sannan wajen lafazi kuma a wajen lafazi an bambanta wajen rubutu an yi itibaki وقولي كمن تكلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقوله da faɗansa kamar ta kallama fi sola jahiran kamar wanda yi magana a cikin sallah da jahilci in ta harimin kana wato ya jahilci haramcin magana din fala fala ya azu wala ta mutul salatu ya yin zalibi kuma sallashi ba ta bashi ba A hadhihi al-mas'ala dakhila fil umum wannan mas'ala din ya shiga cikin umumi wala ha dalilun khas aidan kuma tana da dalili shi batacce kuma shi ne hadisun bin hadisin bin al-hakam ila kala. lokacin da ya shiga tare da manzo sallallahu da wasallam wa huwa yusalli ya shigo ya ga annabi yana sallah haka sai wani mutum daga cikin mutane sai ya atishawa sai mutum ya ce alhamdulillah sai muawiya bin al-hakam ya ce sai ce masa yarhamukallah ana sallah ba ya faɗi mu hukun yana magana da shi gayan magana na su da sauri sai mutane suka ce jefe shi da idanu suka kuna da ido suna cikin lafiya ya zaka kama kallon shi ba ana sallah ba ana sallah suka kuna da ido lakin abbar rawi da kauli sai dai eh, mai ruwaya ya yi ta'abiri da cewarsa رموه bi ولم walam نظروا إليه ilayhi يأتي رموه لي ramawhu ne sun jefe shi da idanuwansa bai ce sun kalle shi ba li nazar wal inkar saboda tsananin kallo da kuma inkari din kallon ya kura mai ido da yawa an jefe mutum ya dole ji zafi to sun kalle kallon da dole ka an kura ma ido da yawa alhada ya kula an shi yasa ainihin gaba garin mutane suke cewa Na nuna ramani wani ya jefe da ainihin tartsatsi na kallo ya jefe da tartsatsi na kallo ya ari da kallo mai kaifi ya kone wa rabarin na wato suna cewa kuma yana cewa mutane shi da wannan wa'awar hakan ya ce mutane sun jefe da idanuwansa idanuwansu fakultu wa وثق الوثق الأنبياء أمه أنبياء الأنبياء wato kai can wato kai can ku kalma ne na ya kai ya wabi ya wabin iyayensu wabi asalin wabi shine a haifi mutum a yi barin shi amma suna amfani da shi ne ba wani suna amfani da shi ga wabi ba ne suna amfani da shi tur da ku an gane ku eh yana muka la'ayi eh, bisa na san samun ido duk ya ku ya'ani bin nan dan kada sai yana sallah sai ke magana ina sallah yake wannan magana cewa ya za ku samu ido tun zada sai kara wata kallama kalamana sai yayi wata magana magana daban kuma alu ya ja'alu yadribuna ala fazi sai zaka mu dukan cinya su sun kime magana amma shi yana ta magana shi bi sakituna bi hu fa wato suna shirin tar da shi سنة سواء يشيرون زيزة يشيرون إلا كبايا هذا الكلام لا شك أنه مهدر للسلام وأنه ما كان أبابا شكا للي شبه أكا صلى لكن الرجل جاهل سنة متوب الجاهلين بسنبا يعني ما كان أكا صلى أو ما سنة بسنبا صلى سعيد أيهما أجهل وأيهما جاهل شيء كلامه الأول أو الثاني ما كان أجهل فالقود يكون نبي ونبي جاهل شيء يعني أيهما أعظم أجهل فالقود يكون نبي ونبي ونبي أعظم الجواب أنه الجواب أنه الأول نفر كو يا لأن الأول ما عمل إطلاقا نفر كو بسني بكيف لكن الثاني لما رفعه الناس بأبصارهم lokacin da jama'a suka jefe shi da idanuwansu alim annan hunaka inkari sai gane cewa fa ana mai inkari ya ta ko ana ta inkari amma kuma ya ci da magana wani kawai wa su kala wato kai can iyayen wato ma'ana tur da ku lakin la ya tsari annan kalama ya nuru ila hadha al sai shi bai sani ba cewa magana yana kaiwa zuwa ga wannan hajji. bai sani cewa magana na kaiwa zuwa ga matsayin sallah ya lalace ba bai sani ba ya kullu falamma sarfa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lokacin da annabi ya juya daga sallan sa in kira shi ya ce bi abi huwa ummi mahaifina da mahaifiya ta zama tofar za a gare shi a ra'aitu mu'alliman ahsana ta'liman ne. ban taɓa ganin malami wanda ya fi kyawun karantarwa kamar manzo sallallahu alaihi wasallam wallahi ma wallahi ma ka harani wala na harani wallahi bai aibata ni kuma kuma bai tsawata ba bai mun bai mun ihu ba wa inna ma qala ko annabi ya ce ne la inna hadhihi salat lalle wannan sallah la mu biya shehu min kalamin nas wani abu daga cikin maganganun mutane baya dacewa cikin sallah din amma huwa tasbih kawai tasbihi ne da kabbara da karatun qur'ani ake a cikin sallah Ko kamar ko kamar yanda yace walam ya'muhu bi'ad bai umurce shi da ya sake sallah ba ah, hadhihi nukta wannan wannan nukuda kenan na farko lam ya'mu lam ya'muhu bi'ad bai umurce shi da ya sake sallah ba fadalla hala ala anna kalama idza sadara an al-jahil sai nuna cewa lalle magana in ya faru daga jahili sai ba da sallah Allahu a'lam in an dukkan wa alaikum

kalma ne wanda suke furta shi amma ba sa nufin hakikalin ma'anar ba sa nufin zahirin ma'anar na'am assalamu alaikum tsauran auren tsohon malam Muhammad da aka sanar ranar asabar Allah ya kai